Nehemiya Sura uku Masu ginin katanga Eliyashib babban firist da ’yan'uwansa firistoci suka tashi suka sake gina ƙofar tumaki, suka tsarkake ta, suka sa ƙofofinta a wurarensu, suka yi ginin har Husumiyar Ɗari, wadda suka tsarkake, da kuma Husumiyar Hananel, mutanen Yeriko kuwa suka kama ginin daga mahaɗin Zakur ɗan Imru kuma. ya fara ginin biye da su, ’ya'yan Hasinaya ne suka gina Ƙofar Kifi, suka kafa ginshiƙan, suka kuma sa ƙofofinta da sakatunta da kuma sandunan ƙarfenta a wurarensu, kusa da su kuma, Meremot ɗan Uriya, ɗan Hakoz ne ya yi gyare-gyaren biye da shi kuma sai Meshalom ɗan Barekiya, ɗan meshizabel ya yi gyare-gyare, kusa da shi Zadak ɗan Bana'a shi ma ya yi gyare gyare, mutanen kowane suka yi gyare gyare fiye da shi, amma manyan garinsu suka ƙi su sa hannu cikin aikin da shugabanninsu suka bayar. da ɗan Faseya da Meshullam ɗan Besodehiya ne suka gyara ƙofar Yashana suka kafa katakanta, suka sa ƙyamarenta da sandunan ƙarfe na kulle ƙofofinta, biye da su mutanen Gibeyon da Misfa, Melatiya na Gibeyon da Yadon, Meronot waɗanda suke ƙarƙashin ikon gwamnan Kewayen Kogin Yuferites ne suka yi gyare gyaren Uzziyel ɗan Harhahiya, ɗaya daga cikin masu ƙeran zinariya ne ya yi gyare gyaren sashe na biye, sai Hananiya, ɗaya daga cikin masu yin turare, ya yi gyare gyaren biye da wannan, suka gyara Urushalima. har zuwa katanga mai fāɗi, Refahiya ɗan Hur, mai mulkin rabin yankin Urushalima, ya yi gyare gyaren sashe na biye kusa da Refahiya, Yedahiya ɗan Harumaf ya yi gyare gyaren daga bayan gidansa, sai Hatush, ɗan Hashabnehiya da ya yi gyare gyaren fiye da shi, Malkiya ɗan Harim da Hashhuf ɗan Fahat Mawaf ya yi gyare gyaren. wani sashe da kuma hasumiyar wurin gashi, Shallum ɗan halushesh mai mulkin ɗayan rabin yankin Urushalima, ya yi gyare gyaren sashe na biye tare da taimakon ’ya'yansa mata. Hannun da mazaunan Zanowa ne suka gyara ƙofar kwari, suka sake gina ta, suka sa ƙofofinta da sakatunta da sandunan ƙarfanta a wurarensu, suka kuma gyara yadi ɗari biyar na katangar har zuwa ƙofar juji, Malkiya ɗan Rekab mai mulkin yankin Bet Hakrim ne ya yi gyare-gyaren ƙofar juji, ya sake gina ta, ya kuma sa sakatunta da sandunan ƙarfanta a wurarensu. Shalum ɗan Kolhoz mai mulkin Misfa ne ya yi gyare-gyaren ƙofar maɓuɓɓuga, ya sake gina ta, ya yi mata jinka, ya sa ƙofofinta da sakatunta da kuma sandunan ƙarfenta a wurarensu. ya kuma gyara katangar tafkin Silowam ta lambun sarki, har zuwa matakalan da suka gangara daga birnin Dauda gaba da shi, Nehemiya ɗan Azbuk, mai mulkin rabin yankin, Bet Zur ne ya yi gyare-gyaren kaburburan Dauda har zuwa haƙaƙƙen tafki da kuma gidan jarumawa, biye da shi Lawiyawa a ƙarƙashin Rehum ɗan Bani ne suka yi gyare gyaren kusa da su, Hashabiya mai mulkin rabin yankin Keyila ne ya yi gyare gyaren don yankinsa, biye da shi uwansu Lawiyawa ne a ƙarƙashin Binnuwi ɗan Henadad mai mulkin ɗayan rabin yankin Keyila suka yi gyare gyaren, biye da su, Ezar ɗan Yeshuwa mai mulkin Misfa ya yi gyare gyaren wani sashi daga inda yake fuskantar hawan gidan makamai har zuwa kusurwa. biye da shi Baruk ɗan Zakkai da ƙwazo ya gyara wani sashe daga kusurwa zuwa mashigin gidan Eliyashib babban firist, biye da shi Meremot ɗan Uriya ɗan Hakkos ya yi gyare gyaren wani sashe daga mashigin gidan Eliyashib zuwa ƙarshensa, firistoci daga kewayen yankin ne suka yi gyare gyaren biye da shi, can gaba da su, Benyamin da Hasshub ne. suka yi gyare gyaren a gaban gidansu, biye da su kuwa, Azariya ɗan Ma'asehiya ɗan Ananiya ne ya yi gyare gyaren kusa da gidansa, biye da shi Binnuyi ɗan Henadad ya yi gyare gyaren wani sashe daga gidan Azariya zuwa kusurwa, sai Falal ɗan Uzzi ya yi aiki daura da kusurwar da kuma doguwar husumiya daga fadar da take bisa kusa da shirayin masu tsaro biye da shi, Fedahiya ɗan Farosh da masu hidimar haikali da suke zama a tudun Ofel ne suka yi gyare gyaren har zuwa wani wuri daura da ƙofar ruwa, wajen gabas da kuma doguwar hasumiya, biye da su mutanen Tekowa suka yi gyare wani sashi daga babbar doguwar hasumiya zuwa katangar Ofel, daga ƙofar doki firistoci ne suka yi gyare gyaren kowanne a gaban gidansa, biye da su Zadok ɗan Immer ya yi gyare-gyaren daura da gidansa, biye da shi, Shemahiya ɗan Shekaniya mai tsaron ƙofar gabas ya yi gyare-gyare, biye da shi, Hananiya ɗan Shalemiya da Hanun ɗana shida na Zalub suka gyara wani sashi, biye da su, Meshalom ɗan Berekiya ya yi gyare-gyaren daura da wurin zamansa, biye da shi, Malkiya ɗaya daga cikin masu ƙera zinariya ya yi gyare gyaren har zuwa gidan masu hidimar haikali da kuma ’yan kasuwa daura da ƙofar bincike, har zuwa ɗakin da yake bisa kusurwar. Maƙeran zinariya da ’yan kasuwa suka gyara wani sashi tsakanin ɗakin da yake bisa kusurwa da ƙofar tumaki.